This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kan mita 25.31 da kuma mita 41 sai ta yanar gizo ko intanet da kan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da lol niyya da kuma fara'a dukansu a zangon fm jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim alfa ahmed ne tare da ibrahim masi garba da kuma sauran abokan aiki daga washinta gundumar columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan yammaci na lahadi ga kanun labarai Ƙungiyar mayakan nan ta Somalia mai suna Al-Shabab ta ɗau alhakin kai wani mummunan hari a wani otal a birnin Mogadishu a yau ɗin Lahadi wanda ya sanadin mace-mace. Ana ci gaba da kaɗa ƙuri'a a zaɓukan 'yan majalisar dokoki a Turkiyya. sannan yau din lahadi rasha na makokin mutuwar matafiya 117 da ma'aikatan jirgin sama bakwai a haɗarin jirgin sama jiya asabar To Allah ya kyauta. A bayan labaran muna tafi da rahotanni guda biyu daga jamhuriyar Nijar guda kan gangamin da 'yan adawa suka yi wa birnin Yamai guda kuma kan zargin cewa jam'iyyar PNDS mai mulki ta ba da wasu kayan da ake ganin tamkar cin hanci ne ga masu unguwanni ko barumai a damagaram. A Najeriya an ce an gano wasu 'yan damfara da suke karye cewa su 'yan gudun hijira ne a jihar Taraba. Grace tana tafi da shirinta na bishara. Yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran kungiyar mayakan nan ta Somalia mai suna Al-Shabab ta dau alhakin kai wani mummunan hari a wani otal a birnin Mogadishu a yau dinnan Lahadi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla sha ɗaya ciki har da mai otal ɗin da wani kwamandan soji da wasu 'yan majalisar dokoki biyu da wani ɗan jarida. Ministan tsaron Somalia Abdulrazak Umar Muhammad ya gaya ma muryar Amurka cewa wasu maharan kungiyar Al-Shabab shida tafa da motoci biyu shaƙe da bama-bamai ne suka kai hari a otal ɗin sahafi a babban birnin ƙasar Somalia, ya ce jami'an tsaro sun kashe dukkanin maharan hukumomi sun ce maharan sun tayar da bama-baman cikin motocin da safiyar yau a mashigar otal ɗin sannan sai wasu 'yan bindiga suka afka cikin otal ɗin wanda jami'an gwamnati da manyan 'yan kasuwa ke fai shiga shaidu sun yi ta jin musayar wuta mai tsanani a cikin otal ɗin babban jami'in ɗan sanda ismail nur ya gaya ma kafar yada labarai ta ruta cewa 'yan sanda sun ceto wasu jami'an gwamnati da dama ta wajen amfani da tsani ta bayan otal ɗin ya ce 'yan sanda sun samu kiraye-kiraye daga wasu ma'aikatan otal ɗin da ke ɓoye tare da waɗanda suka ji raunuka daga bisani dai dakarun tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka da sojojin somaliya sun shawo kan al'amura a otal din ana ci gaba da kada ƙuri'a a zaɓukan 'yan majalisar dokoki a turkiya wanda zai nuna ko jam'iyya mai mulki za ta ci gaba da zama mai rinjaye kamar yadda ta yi shekara da shekaru tana yi an buɗe babban koko dubban wuraren kada ƙuri'a da safi a gabashin turkiya da karfe bakwai na safe agogon wurin yayin da kuma aka buɗe tasoshin zaɓuka a sa'a guda bayan nan a yammacin turkiya zaɓen na yau lahadi shine na biyu cikin watanni biyar da suka gabata wanda shugaba rajab tayyip erdogan ya shirya bayan da jam'iyyarsu ta adalci da ci gaba akp a takaice ta rasa rinjayenta ba zato ba tsammani a babban zaben majalisar kasar a karon farko cikin shekaru sha uku bayan wannan cikas ɗin firaminista ahmed Batugulu ya kasa kafa gwamnatin haɗaka da wata daga cikin jam'iyyar da ke da wakilci a majalisar dokokin wannan zaben na gudana ne a yayin da tattalin arzikin ƙasar ke tangal-tangal ake kuma samun sabon tashin hankali tsakanin gwamnati da jam'iyyar kuɗawa ta pkk haramtacciyar jam'iyyar da ke gwagwarmayar neman cin gashin kai daga turkiyya da kuma jerin hare-haren ta'addanci ciki har da wasu tagwayen hare-haren a wani gangamin zaman lafiya na pkk a farkon wannan watan wanda ya sanadin mutuwar mutane 130 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yau lahadi rasha na makokin mutuwar matafiya 117 da ma'aikatan jirgi bakwai a hadarin jirgin sama ji asabar a yankin sinai na kasar masar kusan dukkanin matafiyan rashawa ne 'yan yawon bude ido da ke komawa st petersburg daga birnin shakatawar nan na sham el sheikh da ke masar akwai kuma 'yan kasar ukraine su uku a cikin mamatan ya zuwa yanzu masu ayyukan ceto sun zakulo gawarwaki akalla 129 da akwatunan naɗe sautuka biyu na black box da ke naɗar dukkanin al'amura masu nasaba da tafiyar jirgin ciki har da sadarwar tsakanin matuƙa jirgin ƙwararru na sa ran waɗannan na'urorin naɗe bayanan za su taimaka wajen sanin abin da ya haddasa faɗuwar jirgin ƙungiyar isis shiyar masar ta yi ikirarin kakkaɓo jirgin to a ƙwararru a fannin sufurin jirgin sama da na soji sun ce hakan ba shi yiwuwa suka ce jirgin na tafiya ne da nisan mita dubu tara da 9,100 a sararin subhana kafin ya rikito kuma isis ba ta da makami mai linzami mai iya kaiwa can ya kakkaɓo tuni wasu manyan kamfanonin jiragen sama na turai wato air france da lusanta suka dakatar da gittawa ta wannan wurin saboda kare lafiya shugabannin kasashen koriya ta kudu da china da japan sun amince su ci gaba da tarurrukansu na shekara-shekara suna masu ajiye bambance-bambancensu da takaddamominsu na shekara da shekaru gefe guda shugabar koriya ta kudu park kwenye ta yi masauki ma firaministan japan shunzu abe da firaministan china li kyunkyang a birnin seoul a yau dinnan lahadi a zangon farko na taron kasashe uku mafiya karfin tattalin arziki a asiya tun bayan shekara ta da goma sha biyu a baya tarin ya cije ne bayan da mr abe ya ki amincewa cewa ƙasarsa ta kuntatar a mamayar yankin koriya da ta yi a tsakiyar karni na ashirin musamman lalatar da sojojin japan suka yi ta yi da matan koriya da kuma takaddama mai tsanani tsakanin japan da china kan wasu rukunin tsibirai da ke tekun gabashin china sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana yau lahadi da shugaban uzbekistan islam karimov a daɗaɗɗen birnin nan na samarkand a rana ta biyu a ziyarar da babban jami'in dominasiyar Amurka ke yi a yankin tsakiyar asiya shugaban na uzbekistan mai kama karya ɗan shekaru 77 ya mulki ƙasar tun daga shekara ta 1990 mutanen biyu sun gana ne a bayan fagen taron ƙasashe biyar na yankin tsakiyar asiya wato kazakhstan da kirgistan da tajikistan da kuma uzbekistan keri ya je bishkek babban birnin kirgistan a jiya asabar wanda shine zangon farko na ziyarar kasashe biyar da yake yi jami'an gwamnatin amurka na bayyana wannan ziyarar da cewa wata hanya ce ta tabbatar ma kasashen yankin asiya cewa har yanzu dangantakarsu da amurka na da ƙarfi a daidai lokacin da dangantaka tsakanin amurka da rasha da ke makwabtaka da su ke dusashewa to amma banda haka keri na fuskantar matsin lamba cewa yi magana kan ɓangarorin da waɗannan ƙasashen kuma suka gaza labaran duniyar kenan aka saurara daga voa hausa To madalla. Gamayyar jam'iyyun hamayya jamhuriyar niger ta gudanar da wani gangami a Yamai babban birnin kasar domin janyo hankali ga ikirarinta na cewar ana shirin tafka magudi a zaɓe mai zuwa. Ga mani Barma daga can Yamai. zargin gwamnatin jamhuriya ta bakwai da kokarin shirya magudi a zaɓuɓɓukan baɗi haɗe da nuna ƙin yarda da sahihancin kotun tsarin mulkin ƙasa su ne manyan batutuwan da suka kai ƙawancen 'yan hamayya fitowa titunan ya mai domin jan hankalin ma'aikantan ƙasar nijar su canza tunani kamar yadda madam bayar maryama ce ke faɗa a gaban dubban magoya bayan fpr da suka yi jerin gwano daga dandalin plus tumo zuwa dandalin plus de la concertation ja da baya ba tsoro ba ne wancan mako sun ce ba a jerin gwano ba a miti mun ce mun jiya to yau jama'a mun fito mu da kwalkwata mu masu san masu kamnan kasar niger don mu gwaji da ban mu yarda ba da mirdiya ba mu yarda ba da milkin kama karya ba mu yarda ba da sata an ka ce muna 31 october 2015 ishe yana hitowa jama'a yau ina fishe muddin ba a yi binciken fishe kin ga da ba mu yarda da shi ba to babu zaɓe tsarkakakke to daga yau jama'a ta ƙare mirdiya ta kare to sai dai a nasu ɓangare shugabannin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a ta bakin alhaji asmanu muhammadu su musanta wannan zargi. yan adawa dai sun rasa likafa ta hawan doki saboda haka kaga yadda aka yi marshi yadda aka yi taron gangami da zanga-zanga kaga yadda aka yi ta ka tuna mu ba 'yan kama karya ba ne ba mu zama ba cikin wani mulki duka na kama karya a ƙasar Nijar su wa 'yan kama karya su suka gadin kama karya tunda su suka iko cikin tare da ikon kama karya kama karya ta gwada musu iko MNSD party ita kowa santa ita ta zama MNSD nasara saboda haka sai na Umaru mu ba zai goya babu wani mutum da zai koya mana lesson a cikin demokuraɗiyya muna aiki dokokin demokuraɗiyya shi a dalilin ya zama ba mu taka dokoki wanda ya zan na ƙasa ne mu mun tsammanin da kusa kururuwa kullum suna ce ana su fitowa an yi kara to an ba su izini yau su yi taron gangami kuma su yi zanga-zanga. Wannan shine karan farko da 'yan adawa ke fitowa kan tituna tun bayan zanga-zangar da suka gudanar a farkon wannan shekara ta 2015 inda aka yi ba ta kashi a wancan lokaci tsakaninsu da jami'an tsaro. saboda dalilan da hukumomin yamai suka kira na rashin bayar da izini. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. Hare To madala a da Sule. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta niger inda can da magaram aka yi zargin cewar jam'iyyar PNDS mai mulkin ƙasa ta tattara wasu masu unguwanni wato barumai kamar yadda ake kiransu a can ta ba su toshiyar baki. Tamar Abari tana tafi da cikakken bayani. Mamman Sale shine jagoran gungun 'yan adawa a nan da magaran. Wani bari ma an ba shi jika biyu da tilma a tamfa biyu. To kina shi yasa lokacin muka ce ya kamata kenan kuma a lokacin mu bayyana wa jama'a jama'a ta san da take-taken da mutanen suke yi. Gwada suka tattara barmai me suka tauna da su? To lalle da suka tattara su abin da suka fara tambayar su kin san mataki-mataki ne suka fara mataki na farko su tattara su ce suna so su kama musu a huskar zaɓe an yazo. zo Eh, to shi yasa ah, mun kuma da muka shi haka muka ce a ah, to kalba mu bari hal abin yayi nisa saboda mun san ba mataki na biyu me za mu gaya musu tunda suna iya cewa a'a a kama musu ta hanyar propaganda ko a kama musu ta hanyar an eh, eh, kati na zaɓe ya zo a riƙe wanda ba su zo suka amshi nasu su kuma su ba su su je su ba wa'ansu wanda za su jiha musu ƙuri'a a yi sata. shi ne muke tsammani to amma shi yasa tun daga yanzu muka yi wannan sanarwa saboda san mun sani kuma su kuma su daina shin yan adawar ba sa ganin za a ce shure-shure ne suke wani salo ne na kin zuwa zaɓe a'a zaɓen allah ya zamu ta yi zaɓe kuma sha Allah za su sha kai amma saboda sani nan fa da magaram eh, gidan adawa ne kenan abin da suke yi kamar binne ne suke a idan hakara kansa an kai binne a idan hakara zuwa za ta kwalkwale shi ne suka yi muku muka zo muka tone sai dai a cewar baruma abdulsalam jibrulu magatakarda na kungiyar barumai a nan da magaran wannan al'amari san bai musu daɗi ba eh, sun yi taro da barumai 28 na karkara da na birni. To lokacin da aka yi a matsayin ku na kungiyar barumai ba a neme ku ba? A dama ba za su nemi kungiyar barumai ba saboda mu ba za mu ba da dama ba. Eh, shi ne ma abin godiya a gare mu da ya zamanto daga cikin duka wannan mutum 28 babu ɗaya na cikin biro na ƙungiyar baramai kenan eh, wasu ne aka jinjaya wanda ba su san abin ba suka je suka yi wannan zama da su kuma akwai wanda mun samu labari ba su ma san eh, dalilin zaman ba sai da suka je suka je to ya su ma sun yi nadama daga ciki ba su kan wani ne muka fito muka yi sanarwa muka yi allah wadai da wannan al'amari kuma muna nan za mu haɗu da barumai mu ɗauki mataki biskan wannan abu saboda kai ƙara faruwa. shi ma sani sabo kakakin jam'iyyar pnds tarayya cewa yi ba su da masaniyar jam'iyyar pnds tarayya ta gana da wani baruma babu wani baruma da aka kira aka ce tarayya in ta zo da lokacin zaɓe ta ɗora mata zance ne wannan kuma a ɗauka ma a hakanan ɗin ne ai ba a kan ba faru wa'ansu bariman su ake daukan karti wurin ta zabe a wurin su mutum ɗaya sai ya zabe shidda ya zabe bakwai ya zabe takwas kuma a nan ake magudin wannan to sai suke tsammanin wai a yau kamar a jita-jitan su tarayya shine za ta yi to amma an ce ai an ba su kuɗi har da tufa ya ni ba ni da hujja wannan in wanda aka ba kuɗin sai ya ce gashi an bashi ko kuma shi wanda ya ce an ba da kuɗin ya zo ya faɗi ya ce wani an bashi ni na gani kuma na kwatanta miki da cewar in ya kasance haka na ɗin nema mu ba akan ba faru. shi kuwa shugaban makarantar mai zaman kanta da aka ce an yi haduwar dabarmai a ciki yayin da ne kiran shi a waya ya shaida min shi fa ya kare da wannan magana ba kuma zai ce komai ba tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger To a gaida tamar yanzu kuma bari mu karkata zuwa jihar Taraba inda aka ce an gano wasu 'yan damfara da suke fakewa a zaman 'yan gudun hijira ko masu taimaka musu. Ibrahim Abdulaziz shi ya yi kumana da wannan rahoto. lamarin da ya faru ne yayin da wasu mata da ke ikirarin cewa su 'yan gudun hijira ne daga garin mobi suka zo jalin gwafa da jihar taraba ba suna neman taimako ile kuwa sun samu taimakon kuɗi da ma kayakin masarufi to amma kuma daga baya sai lamari ya canja bari ma dai ku ji kaɗan daga abin da irin waɗannan mata ke cewa akwai marayu marayu hankuri na kai kusan wata kudu a ban ga marayu ba shi ne nake tafiyan taimako duk inda na musulmai ina neman sadaka gujis an ci an kai marayu mai duguri duka na tafi da gombe duka na tafi bauchi na zo duka na shiga kamarun da kafa duka ban je na gansu ba to an ce min akwai marayu a taraba shi yasa na zo taraba to na zo taraba duka na zagaya. mu ba abun da na zo da shi duka babu ta gefen dasa muka je duka ba mu samu yaran ba akwai wani guri kuma daya da muka je da ita ba a samu eh, ta wurin nurses din nan to sai dai kuma daga baya waɗannan mata sun ma fito da wasu takardu suna neman taimako inda ma suka tare a tashar mota bari ma ku ji daga bakin su shine muka dawo kawai muka zo muka zo na tasha gun wata mata taimaka mana ta zura tuwon ta tare sai mu kwanta a cikin shagonta in gari ya waye sai ta tada mu a bacci sai ta ce mana za ta sai da tuwanta sai mu ta kayan mu bara to da haka ne shine sun muka bar yola da wannan ne muka zo nan kamo a yola na makafi ne nan ne ta yi kira matan darius ta yi eh, kira sai guragu suka ce sai ni kuma na ne da na ce sai na ga ana faɗa sai ta ɗauki dubu ɗari ta bayar ana faɗa ana ko a gurin ɗin guragu nan suna ta yin mugunta an na faɗi a wurin. to sai dai kuma wani abin takaici ya faru yayin da yan kungiyar direbobi ta nurtw suka ma nemi su taimaka waɗannan mata domin a da su yola. wanda nan take ko labari sai ya canja ga mata bakin sakataren kungiyar direbobi rashin jalingo malam yahaya musa muna kai masa bayani sai da daga cikin ta ce sukan sun fasa tafiya wai akwai saura kudaden su a ba su naira biyar da aka ba su su ba su tafi yola kuma ba su za su koma cikin gari a kan cewa ba ba su kudi da aka yi musu taimako a masalaci ba a ce ai baka kudi ba ba ne na karba na mika musu suka karba suka ce su sun fasa tafiya ba tun yau bane dai hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ke gargadin jama'a da ke kulawa da waɗanda ke damfara da sunan cewa su yan gudun hijira ne ko kuma ƙungiyoyin tallafawa yan gudun hijira inda ma hausa takardu ake rabawa ana karban kudade daga hannun waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa Alhaji Sa'adu Bello shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanonin yan gudun hijira da ke jihar Adamawa ah, wanda wani ke rabawa wayannan yawanci yan damfara ne. da hali ai kokari a reporting din shi ma yan sanda eh muna kokari mu ja kwanciyar hankali mutane wanda yake bukatan taimako gaskiya eh, ya bi ya bi hanyoyi da zai samu inda wani ba zai cuce shi ba eh, ba za mu so wani wanda yana bukatan taimako kuma maimakon ya samu karuwa sai ya samu raguwa ba shi yasa muke jan hankali wanda yake zama a cikin unguwa ya kokari ya kai kanshi ga mai unguwa saboda idan hukuma ta taso tana kokari ta samu yan hijira wanda suke zama cikin unguwanni turu mai su unguwanni ne so in sun sanar da kansu gurin masu unguwanni masu unguwanni za su nuna mu mutane wayannan koma da menene dai akwai fa bukatar jama'a da suke taimakawa to amma ko fa ake sa you do. game da jami'in hukumar ta neman ke cewa in wani ya zo da niyan taimako ya samu hukumar eh, nema to za mu yi kokari ne mu tura su zuwa wuraren masu ungwanni ko sarakuna eh, su samu dama su na wanda suke bukata wato yan hijira da suke zama cikin unguwanni kenan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Allah karimu gari rahimu shirai dare rana ya dan adam mai wuyan gane hali oh, oh, adam mai wuyan gane hali to Allah ya kauta a gaida Ibrahimu masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC hali yanzu ga Grace Abdu da shirinta na bishara. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin ya karɓi bakuncin Pastor Simon Doli, sakataren kungiyar haɗin kan Krista a yankin Arewa. Wakilin Nasiru Adamu Elika ya zanta da shi bayan wani taron haɗin kan ƙasa da wata ƙungiya da ta ƙunshi mabiya addinai daban-daban ta kira a birnin tarayya Abuja. Pastor dole ya bayyana buƙatar ganin shugabannin addinai suna rayuwa da za ta zama abin koyi ga waɗanda suke jagoranta. kamar mun da muka karanta theology mun karanta wannan maganan Allah in ka ga mutumin Allah zaka gane domin kuwa zaka gan shi mutum ne mai kankancin kai mutum ne mai so zaman lafiya mutum ne mai son dan uwan shi mutum ne wanda yake so ma wani ma ba neighbor din shi makautan shi mutum ne in ka ji kalmar maganan shi na alheri ne kalmar maganan shi na zaman lafiya ne ba za ka ji ina maganan da zai kawo tashin hankali ba ba za ka ji zai magana ya kawo wani magana da zai kawo rudowa ba ba za ka taba ka ji maganan da zai kawo hayaniya ba to ka tabbata wannan mutum mutumin Allah ne amma duk mutane ya gan suna ce suna bin Allah sai ya kawo maganganu zai kawo tashin hankali ya wannan haka ya rude wannan ya ce kaza to irin irin suna nan da yawa sun bar ainihin aikin da Allah ya sa su su yi ga mutane suna ta abubuwan da bai kamata a kasar nan ba ana kashi kisa ana wasu abubuwa aikin da ya kamata su yi kenan su rinjaye mutane daga mungayen abubuwa su dawo su yi aikin da ya kamata amma sai su dawo su bar wannan ainihin abin da Allah ya aike su sun sa maganan duniya da neman duniya duk mutum da ka gani mutumin Allah ne yana neman duniya ba mutumin Allah ba ne domin kuwa an ka ce kai mutumin Allah ne ba za ka hada duniya da, aikin Allah ba dole ka nemi ɗaya ka bar ɗaya in kana son duniya to ka bar aikin Allah amma kana son aikin Allah to ka bar maganan duniya yan siyasa su yi siyasan su kai mutumin Allah kai fasto kai aikin fastocinka in kai malam ne ma kai malamin ka amma in kuna hada hada abubuwan nan gaba ki daya ba zai kama mana zaman lafiya a kasan nan ba Fasto Simon Dole ita wannan sabuwar kungiya taku hmm. yaya za ta yi ta taimaka wajen yawo musamman ma yankin arewacin Najeriya din ya zama a kai matsayin da ba za a sake jin an yi wani rikici da suna addini ba. muna kan shirye-shirye daban-daban domin muna so bayan wannan kungiya ko wani kungiya kuma muka kafa sabo yanzu nan ana ce da shi interreligious initiative for peace wannan kungiyar muna so mu rinjaye duk addinai ki daya a kasan nan don mu zona mu san tafiyan da za mu yi domin a samu zaman lafiya wani lokaci domin ba mu san addinin juna ba shi yake kawo damuwa ya kamata mu waye da kanmu domin kowa ya san addinin dan shi domin rashin sani rashin ilimi yake kawo damuwa kamar ni yanzu nan ma zan ga musulmi in ce ina gaba da shi ba domin na san addinin because ni ma ina kusa da musulmi na yi zuma na yi zama da su haka na yi girma a ciki muna shirin za mu wani babban conference da za mu kawo malamai manya-manya na kristocin arewa da na kristan da na musulmi za mu zo na gaba daya mu neman hanyar da zai kawo mana zaman lafiya na dandandan arewacin nigeria domin ba abin da ya raba mu a kasan arewacin nigeria ma magana addini ba da muna tare muna zaman lafiya za a yi sallah mu yi tare za a yi kiristimeti mu yi tare yan wanmu wani suna musulmi wani suna sallah ka samu gida daya musulmi ne gida daya kristan ni kamar ni kani na uwa daya uba daya mai bi da ni musulmi ne zan tashi yawan can doke makami zan kashe shi don yana wani addini ai bai cancanta ba ra'ayin shi ne so freedom of worship kowa ya bi abin da yake so yi za zo lafiya kuma mu toleratin juna ba maganan zagi a ce wannan kafiri wannan arne to irin wannan abubuwan sai kawo tashin hankali trust for us we have betrayed your power we don't recognize your lordship we have all despised we cannot pretend we all abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji shawarin fasidoli game da zamantakewa tsakanin mabiya addinai daban-daban yanzu a madadin fasto simon doli sakataren kungiyar haɗin kan krista reshen arewacin najeriya da kuma wakilinmu nasiru adamu elikaya da ya mana hira da shi sai kuma adeyemi adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom We all To ma da lama sauraro ga Ibrahim ne ya komo da takardattun labaran duniya. Ƙungiyar mayakan nan ta Somalia mai suna Al-Shabab ta ɗau alhakin kai wani mummunan hari a wani otal a birnin Mogadishu a yau dinnan Lahadi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla sha ɗaya ciki har da mai otal ɗin da wani kwamandan soji da wasu 'yan majalisar dokoki biyu da wani ɗan jarida shugaban amurka barack obama ya yi kiran da a samu jituwa tsakanin isra'ilawa da falisinawa a wurin gangamin tunawa da mutumin da ya sadaukar da ransa saboda zaman lafiya wato marigayi firaministan isra'ila yitzhak rabin obama ya yi ta jawabi ta kafar bidiyo ga dubban isra'ila wanda ke bikin karrama rabin jiya asabar a birnin tal aviv ana ci gaba da kada ƙuri'a a zaɓukan 'yan majalisar dokoki a turkiya wanda zai nuna ko jam'iyya mai mulki za ta ci gaba da zama mai rinjaye kamar yadda ta yi shekara da shekaru tana yi yau lahadi rasha na makokin mutuwar matafiya 217 da ma'aikatan jirgin sama bakwai a hadarin jirgin sama jiya asabar a sinai na kasar masar tuma da masu sauraro da takardattun labarun da muka zo ga karshen shirinmu a wani lokaci sai gobe da safe karfe shida idan Allah ya nuna mana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen cikin sa da filin nan na ciki da gaskiya wanda zai ji ta bakin wanda aka kama game da kashe matar abokinsa da kuma mahaifiyarsa kan wannan lamarin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda muka gabatar muku da wannan shiri tare da wanda ya kula da ɗaki mana watsa shirye-shirye wato kalib da ma injiniyan mu zanga-zanga ibrahim alfahamed ne ke cewar huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.